muna kallon yawan tafiye-tafiyen da shugaban ƙasa ke yi a matsayin bata lokaci bata kuɗin al'umma sa'an nan da rera ma 'yan najeriya wayau a irin ta da haka gwamnati domin har yau tafiye-tafiyen da ake yi babu inda muka ga cewa ta kawo ma najeriya wani abu na cigaba ko da ya yake amma wani abin za ka samu na dogon zango ne Zogon dango na cin bashi? Bashin da in ya ban mulki daga yanzu zuwa shekara hamsin ‘ya'yanmu da jike kuma ba za su iya biya. Kuma a zamanin ku naku shugabannin na jama'iyyar ku a wancan lokacin sun yi tafiye-tafiyen nan, amma ba ga aibinsu ba sai yanzu? Mu namu in sun yi tafiya sukan dawo ma Najeriya da alheri. Obasanjo ya yi tafiye-tafiye lokacin da yake shugaban ƙasa. amma lokacin da Obasanjo ya bar mulkin Najeriya bashin nawa ake bin Najeriya. Shekaran jiya shugaban ƙasa ya dawo daga nashi. Sa'an yanzu shugaban ƙasa zai bar Najeriya sati uku. Ko da mai gida ne kai, ka bar gidanka sati uku. Ai ya kamata a bincike ka. Sa'an ka je sati uku nan ba abin yi.